Ƙungiyar ta ACF wadda ta gudanar da babban taronta na zangon ƙarshen shekara a garin Kaduna. ta ce akwai buƙatar samar da ayyukan yi ga matasa domin magance matsalolin tsaro a yankin baki ɗaya. kamar da yadda mataimakin shugaban kungiyar kuma wazirin katsina sanata ibrahim muhammad ida ya shaida wa muryar amurka an cimma matsaya akan abubuwa da yawa na farko dai a yaba ma gwamnati akan abubuwan da take yi kan sha'anin tsaro domin kowa ya san cewa sha'anin tsaro ya haɓaka yanzu a fiye da wanda ke. na biyu kuma zaɓe ya taho saboda haka gwamnati ɗauki matakai ta tabbatar an yi zaɓe lafiya mutane sun zaɓi wanda suke so kuma an ba su wanda suke so to da ƙarshe kuma abinda muka kira ga shine matasa mu suna cikin wani yanayi na asha gwamnati da dukkan jama'a a tashi tsaye a kawo masana'antu kuma a taimaka musu su samu aikin yi domin wannan ita ce kawai hanyar da za a kauce zuciyarsu daga yin abubuwan asha amma ana magana suna can cikin yajin aiki matasan kun ai zancen yajin aiki abin mu da muka ce shine su lura cewa wannan abu yana da kawo abubuwa na asha da yawa to dan Allah da annabi da gwamnati da su malaman jami'a su zauna su tattauna babban sakataren kungiyar ƙungiyar tuntuɓar ta arewa acf malam murtala aliyu ya ce cikin manyan batutuwan da aka tattauna a kosu waɗanda ya kamata gwamnati ta lura duk da an ɗan samu ɗan ci gaba kaɗan da maganar tsaro abin ya ɗan ragu amma har yanzu akwai matsaloli wajen eh, ƙasar zamfara sokoto kebbi katsina har yanzu ana ɗaukar mutane har yanzu ana tare hanya har yanzu ana ana mutane don fansa da sauransu so wayannan matsaloli ne har yanzu akwai su so muna kiran gwamnati ta matakai tabbatar cewa in samu ƙarin ci gaba akan abin da ka samu yanzu na biyu mun yi magana kan maganan ambaliyar ruwan nan da aka samu yanzu kasashen wajen kasar jigawa da kogi wanda abin ya yi muni da kusan dukkan arewa ne mun yi magana kai kuma mun kira gwamnati don Allah dauki matakai na ɗaya mutanen nan an rasa rayuka an rasa ah, dukiyoyi ah, wasu gonaki musamman mun yi sashen cewa za a iya samun matsala na abinci to ka gwamnati dauki matakai tun yanzu a tallafa mutanen nan kuma a nemo abinci karin abinci kasar maganar matsalar dogon yajin aiki na malaman jami'o'i a Najeriya dai na cikin damuwar wasu daga cikin mahalarta wannan taro. Sunana Aisha Yakubu mai jama'a, Deputy Chairperson ACF Consultative Forum from Kano State, Kano State Chapter. Zancen yajin aiki dai wannan ya shafi kowa. Because duk ƙasar da ba ta da ilimi, matacciyar ƙasa ce. Because su manyan nan fa, komai da suka samu kyauta aka mana duk gaba ɗayan mu na a makaranta, iyayen wasu ya ko kobo ba. To bai kamata ba yanzu a ce an zo an samu crisis a cikin ilimi, a ce duk kowa ya yi hannun hannunsa ya yi shiru. Sunana Dr. Mohamed Mustapha, ni ne sakatare na Arewa Consultative Forum Kano State. Abun bakin ciki ne a ce yau gwamnati ita ke siyasanta da harkar yajin aiki. Ya kamata Chris Ingige ya tsaya da ma'aikatarsa su ga cewa a matsayin 'yan Najeriya a ga cewa an sasanta abin da an wuce a ce a wata bakwai ana banda Najeriya duk duniya ba inda irin wani. Ana ganin kamar in an duba hagu a duba dama su ma malama ya kamata su ciza su hura. To an ba su ne ba su ciza ba sai ka ba za su ciza ba. Babban taron ƙungiyar tuntuɓa ta Arewa ACF dai ya zo daidai da ranar malamai ta duniyan da a Najeriya kuma ya ci karo da yajin aikin malaman jami'o'in da ke neman kwashe watanni takwas jere. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.